أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا اجتمع بناء وقضاء لرائف أدرك الوسطين أو إحداهما أو لحاضر أدرك ثانية ثلاث مسافر أو خوف بحضر قدم البناء وجلس في آهرة الإمام ولو لم تكن ثانيته بسم الله الرحمن الرحيم وإذا اجتمع بناء وقضاء لرائف أدرك أدرك المشطيين وإذا اجتمع بناء idan dai bina'i watan abin da ke kira bina'i watan ibara ta ga abinda ya kuce ma mai koyi da limami bayan ya fara koyi da shi sai wani abu kuce mishi to wannan ana kira na bina'i wa qada'un ko kuma qada'i shi kuma qada'i abin da ake kira qada'i abuna wanda ya kasance ko da ka zo liman ya tsere ma da wani abu to ran kun wannan shi ake kira qada'i to shi na malam yace wa idza jatama abina'un wa qada'un li ra'ifin ai da hakan ra'ifin ga mutum wanda ya kasance mai mai habo ne shi mai habon nan <clears throat> a darakar wustayni wanda ya samu raka'o'i ido na tsakiya a darakar wustayni wanda ya samu raka'a ido na tsakiya to shi na ce wa huwa idza fatar hul'ula idan ya kasance a ta farko ta kuce ma mai koyi da limami wa ya saniyata wa thalithata ya samu raka'a ta biyu ya samu raka'a ta uku Wara afa fi rabi'ati wara'afa yayi habo fi rabi'ati ga raka'a ta ta hudu to suratu ha ga ta nan a ga surar farko wata kenan in an ka diba raka'a ta farko mai fatiha da sura raka'a ta biyu ita ma mai fatiha da sura an yi mata digo tsakiyarta alama ce akan wanda ya samu kenan to ga zaman na liman bayan zaman liman ga raka'a nan wanda ana ce musu uhurayni ga raka'a ta ta uku nan an yi mata digo tsakiyarta alama ce ta wanda ya samu ga raka'a ta hudu nan batal digo alama ce ta wanda ya kasance bai samu to yan katiba wus ɗaya ne ga sunan ashe kenan wane ne usɗaya ne raka'a ta ta biyu da raka'a ta ta uku su ne usɗaya ne to idan ya samu tsaye din nan ƙaddamar bina'a sai shi gabatar da bina'i alal qada'i akan ranko wajala sai shi zauna fi ahiratul imami ga ƙarshen raka'a ta liman walau lam takun ta koda ko ba ta biyu ne ta ba to kaga yanzu wa suratul bina'i ga suratul bina'i nan in mun ka diba mun sa raka'a guda ga ta nan mai fatiha da sura mun sanya mata kidan ta kasa ita ce raka'a ta biyu ashe ita samu ga raka'a ta uku nan mai fatiha babu sura wa'anda samu kenan to haka sallah ce za ta komowa da tashi ga raka'a ta hudu nan zai kawo ta mai fatiha babu sura sai shi zamna kaga raka'a ce ta farko wanda ya kasance ita ta biyu ta ma amma ta farko gare shi ga zamanan wurin zaman liman na kuma liman ya zauna da liman ya tashi ga raka'a ta uku shi kuma ta dogare shi ya same ta liman ya tashi ga raka'a ta hudu ta uku gare shi sai ya bai tuho mishi ko da ta he wanke jini ya dawo liman ya kare sallah to kaga ashe kenan an biyo shi raka'a ta hudu wanda ya kasance bina'i ta an biyo shi raka'a ta farko wanda ya kasance qada'i ta to ga bina'i ne nan sai ya karanta mai fatiha da sura sai ya zamna ba wurin zama ne na ba dan a uku gare shi sai ya zamna saboda mai wurin zaman liman na wajalasa fi ahiratul imam ya kawo mai fatiha babu sura ya zamna saboda mai wurin zaman liman na in an kadi ba a uku gare shi ga a ta can wadda samu ta biyu ita ta ɗaya gare shi mai fatiha da sura ga raka'a ta uku nan raka'a ta uku ga liman ta biyu gare shi mai fatiha babu sura ga raka'a ta hudu na wanda ya kasance bina'in tana zayi gare ta na haɓa taho mishi to da ya tahi wanki jini ya taho sai bina'i sai karanta fatiha babu sura to kaga sai kaga nan yanzu raka'a uku gare shi ga tsarin mu ko to amma nan ita ko ita a ƙarshen raka'a ta liman ita ahiratul imami to shine an kace wajalasa ya zauna fi ahiratul imami walau lam takun saniyatahu bal Salisu salisatahu na ita uku din shi ce to in yayi wannan sai shi ta sai shi kawo ga raka'a nan musanya mata ta dai ita ta koce mishi ita aqda'i sai shi kawo ta da Fatiha da sura sai shi zana shi ta yi sallama to nan shi as-sura ta adrakal ne to sai au ihdahuma to sai ci au ihdahuma ku wa hada sadiqun fi surataini aw ihdahuma ko kuma inda ya samu ɗaya daga cikin wusdayeni wusdayeni kenan raka'a ta biyu da raka'a ta uku sune wusdayeni ko to in ya samu ɗaya daga cikin su ha to shi na ce wa wannan sadiqun shina gaskatuwa shina inganta fi sura ce ni ga sura guda biyu as-suratul ula sura ta farko fatatul ula raka'a ta farko ta kubce masa wa adaraka saniyata ya mu raka'a ta biyu wa raka'a fi thalithati ya mu haku ga raka'a ta uku wa fatatu fihi wa rabi'a ita ta uku ta kubce mai da raka'a ta hudu wa suratu hakata to ga wani sifar sura tida ta kasancewa wa suratu haka za ga tana mudiba dama ko to kaga ashe kenan ga raka'a ta farko ga ta biyu ga ta uku ga ta hudu raka'a ta farko ita an mai fatiha da sura ta kubce shi. ya samu raka'a ta biyu mai fatiha da sura sai haɓa ya taho mishi ga raka'a ta uku yadda he wanke jini ko da taho liman ya ƙare ta uku ya ƙare ta hudu bai same su ba a raka raka'a guda gare shi da liman raka'a guda samu da liman ta nan an sanya mata alamata tsakiyarta an gane ko to mai alama na tsakiya in mun hukumu wa bina'i ga sura ta bina'i haka za ga wa bina'i zai kasancewa ga raka'a ta nan wanda ya samu ta biyu ta biyu liman ta farko gare ga ta nan ita a farko to kaddamar bina'a sai shi gabatar da bina'i alal waje wajala fi ahiratil imami walau lam takun saniyatahu ashe kenan kaga sai ta ta shi kawo raka'a guda mai fatiha babu sura ita an raka'a ta uku ta liman shi ko ta gare shi ko to tun da ta buta gare shi ashe zai zauna wurin zama na can inda ya raka'a can ga raka'a ta farko in mun hukuma ga bana'i ne ga ainihin sura wadda abin yake musa na ka a tabi ya samu akwai zama wurin nan ko wurin zaman liman na ba wurin zama ne na ba dan shirka a guda gare to da mun ka taho nan ga sai mun hukuma hidda wannan zaman zaman nan da mun ka hissuwa bayan raka'a ga sura ta bina'i zaman liman na ba zama ne na ba ko to sai kawo raka'a guda da kawo raka'a guda mai fatiha babu sura ga sura ta bina'i sai zumna sha da raka'a biyu kenan wurin zama ne na shi ko sai shi zamna nan sai shi tashi shi koma kawo raka'a ta hudu ga ta nan musanya mata lamba ƙasa raka'a ta hudu amma ita ko ta uku gare shi ko raka'a ta hudu ta uku gare shi an gane to amma yin kuskure sai an sa zama nan akwai zama wurin sai ku sa zama an gane ko ana bai da karatu ko akwai zama wurin da dan raka'a ta hudu ta bayan ko raka'a ta hudu akwai zama ta fi ahiratul imami ki zamna ga ta karshen liman walau lam takun tahu, bal salisa ta uku ne ta to nan akwai zama to idan ya zauna sai shi tashi ka gana sai shi da ina tare da liman da liman ya zauna wurin zaman liman na don haka sai shi zauna nan shi asura ta bina'i sai ta hita shi kawo raka'a ta raka'a ta dai wanda ya kasance ta kuce mishi ko da ta hole min ya riga yayi ta ita bai same ta aji haƙa za'i to kaga sai shi kawo mai Fatiha da sura ko sai shi zamna to in yayi wannan sallah ce ta koma ummul julusi sannan kuma za ta jina haini tana da hikahikai guda biyu farko mai Fatiha da sura ƙarshe mai Fatiha da sura tsakiya masu fatiha babu sura amma da zama hudu zama hudu gare ta da mun kai na ɗai mai fatiha da sura wanda ya kasance ita ya samu da liman ga zamanin wanda ya kasance wurin zaman liman na don tabuta ya samu sai ga mai fatiha nan babu sura zama zai tabuɗi ne ta ga ta uku nan mai an ka samu ta hudu mai lamba ta hudu ita a ta ƙarshen sallah ta liman akwai zama gare ta shi na mun ce a gyara in an ka gyara shi sannan ya tashi shi kawo ƙada'i ƙaddamar bina'a alal ƙada'i kaga mun gabatar da bina'i alal ƙada'i ga ƙada'i nan to idan ya wajen ƙada'i ya yi fatiha ya sura sai shi zamna ya an samu zama nawa an samu zama hudu ta zama umar jirosi sannan kuma za ta ji nahani an gane haka ko to wannan au ihdahuma inda mun ka buga sura ga inda ya samu watan ihdahuma mun ka buga sifa da inda kasance samu ta biyu ta uku ta kuce mishi ta kuce mishi an gane ko to yanzu nan kuma sai tumtaito السورة الثانية السورة الثانية سورة تبيو فاتته Ta farko ta kuce mishi. sannan kuma ta biyu ta kubce mishi wa adaraka salisa wa adaraka salisa ta samu raka'a ta uku wa ra'afa fi rabi fi rabi'ati yayi habu ga raka'a ta ta hudu wa ha hakeza yace kuma ga su ta za ta hitowa nan an diba a diba a gani raka'a ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ko ce da lambar ta ƙasa raka'a ta farko mai fatiha da sura bai same ta ba raka'a ta biyu fatiha da sura bai same ta ba liman ya zamna ga wurin zaman liman liman ya zamna da liman ya zamna ya tashi sai samu liman ga raka'a ta uku da ya samu liman ga raka'a ta uku ya same ta lafiya lau liman ya tashi ga raka'a ta haɓar tuho mishi da haɓar tuho mishi yadda haiwanki jini ko da tuho liman ya ƙara raka'a ta hudu ashe kenan an kadi ba raka'a wani gare shi gaba ɗaya raka'a guda gare shi cikin cikin shi na da ta uku ko bai bai da ta ɗaya bai ta ta uku gare shi an gane an gane wannan ko to suratul bina'i ita ko suratul ta haka za ga mun kasa uku mun kasa hudu sannan mun kasa daya mun kasa biyu dan ta uku ta ya samu to ga ta uku din nan an gane ko ta uku ta samu ga ta nan sannan ga ta hudu nan ko ita a ta ƙarshen liman to ashe kenan kaga in ya taho ga surar bina'i ga ta uku nan mai fatiha babu sura mai fatiha babu sura to in ya zamna yaran zan sha raka ano kenan shi na da raka biyu sai shi zamna wurin zama naina in ya zamna wurin zama naina kaga ya kare kuma wurin zaman liman na an yi muwafaka an yi ittifaki na auren zama ne na auren zaman liman to ya kare da bina'i ko to da yake kaddamar bina'a Allah qada'i ka gane mun gabatar da bina'i da mun ha kare da bina'i sai tashi ya kawo raka'a ta ta ɗaya da ta buga ta ɗaya nan ga ta biyu nan ya kawo ta ɗaya da ta biyu ga raka'a kenan ta ɗaya wanda ya kasance shine qada'i ya yi fatiha ya yi sura ya koma kawar a ta biyu ya yi fatiha ya yi sura ya zamna wurin zama nena ya zamna ta haya sallami to wannan ita ce sura ta biyu auli hadirin ya saniyata salati musafirin au hokin bi hadarin qaddama bina al-qada'i auli hadirin ko kuma in ya kasance shi watan mai koyi da limami ya kasance hadarina mutumin alƙarya hadarina a da raka saniyar ta salati musafirin ya samu raka'a ta biyu ta musafiri a haufin ko kuma au ko kuma a da raka saniyar ta salati haufin au haufin bi hadarin أو في بحذر أو لحذر أدرك ثانية ثلاثة في بحذر أو في بحذر أو لهادر أدرك ثانية ثلاثة مسافر هادر أدرك ثانية ثلاثة مسافر أو هوف أو هادر أدرك ثانية ثلاثة هوف بحذر kaddama bina alal qada'i wajen fi ahiyatul imami walau lam takun ku. to nan dai aw hawfin bi hadarin musaki mai mai shi aw hawfin bi hadarin nan aw li hadirin ko wanda kasance hadirun na adaraka saniyatu salati musafirin wanda samu raka'a ta biyu ta musafiri gabanin mu bayani bar suranta, mutumin birni na ya tuho wajen sallah ko da tuho ya tabbatar da wannan matafina amma hako da tabbe shi sai samu raka'a guda ga sallar isha'i ya samu raka'a guda da shi guda ta kauce mishi to shi ma haka zai kaddamar bina Allah qada'i an gane a shekenan kaga adaraka san aw hawfin bi hadarin ko aw aula hadarin adaraka sanin salati musafirin a nan tun da samu ta biyu ita ko ita ta ɗaya gare shi musafiri zai zamna in ya zamna shi mi shi tahiya shi sallame to in ya tashi shi ma kaddama bina'a Allah kaza in ya tashi bai mai fatiha da sura sai shi koma kaddamar da bina'i to ga sura sai nan tahi haka nan shi ma salatu hofin bi hadarin aw li hadirin adraka sanata salatu hofin bi hadarin mutumin birni na ya kasance ana yaki da ana yaƙi yaƙi yayi zafi ƙware ƙware da gaske sai sarki musulmi kai ga raba jama'a kashi biyu ga sallah ta isha'i ko ga sallah ta azhar ko ga sallah ta la'asar ya kasa jama'a kashe biyu jama'a ta farko zai musu raka'a biyu jama'a ta biyu zai musu raka'a biyu to jama'a ta farko yayi musu raka'a biyu kai ko ko da ka ƙara awalla ka taho har an yi musu raka'a guda ka samu raka'a guda ka ganin hadirun na adaraka salita talata hawfin bi hadarin to shi ma kaddamar bina Allah kadai to mun tafi yana yani anna al hadira idza fadat al rak'atu al ula bi imamin musafirin fi wa adaraka thaniya yani abinda malam ke mihi anna al hadira haqiqa mutume wanda kasance hadari na mutumin birni idza fatahu al rak'atu al ula idan raka'a ta farko ta kuce mishi bi kitidaihi ga koyi ne bi imamin musafirin da limami wanda kasance matafi ne fi rubaiya ga sallah da kasance rubaiya ce wa adraka saniyata ya samu raka'a ta biyu wa idza sallama imamuhu almusafir idan limami ne wanda an matafi ya sallama saboda sallah ta kare wa qama huwa li itmami salatihi ya miƙe shi saboda shi cika sallatai, ta yi qaddama albina'a ala alqada'i qaddama albina'a sai shi gabatar da bina'i ala alqada'i wa suratuha hakaza ita kuma ga sura nan kaga musafiri muqimi ya zo ya isku musafiri ko da yazo an yanka a ta farko ta kuce mai gata ɗaya nan gata biyu nan kaga bai samu ta ɗaya bai samu ta biyu da samu ta biyu limami ne musafiri ne ga zamanan ya zamna ga wurin zamanan to sotul bina'i in ya tashi zai kawo abinda an ka biyo shi na sallah wa sotul bina'i haka za ga raka'a ta yi nan da samu mun sanya ta ɗai mun sanya ta biyu mun sanya ta uku ko sai ta hudu sai ta ɗaya an ga da kiran ya komo ashe kaga ta biyu samu da samu ta biyu ita gare shi ko to sai ya tashi sai shi kawo ta uku mai fatiha babu sura kaga ga zama can can zaman nan zaman liman na wurin zaman liman na ba wurin zama ne na ba dan limami ne musafiri na taru ya samu gare shi ashe kenan liman musafiri zai zamna ga zama na liman musafiri liman musafiri ya ƙare sallah da ya sake shi sai tashi sai kawar ka'a ta uku ga liman shi kuma ta biyu gare shi ya zamna saboda wurin zama na ya tashi kawar ka'a ta hudu Wadda ya kasance ta hudu ga liman da limami ne muƙimi na da ta hudu ta gare shi shi ko tun da ya kasance musafiri na ya ƙare sallah ashe zai zamna wajalasa fi ahiratil imami zai zama ga ta ƙarshen liman walau lam takun saniyatahu bal hiya thalithatuhu ko sai ya zauna wurin zaman liman na in ya zauna kenan sallar liman ta ƙare sai ya tashi shi kawo mai fatiha da sura wanda ya kasance ita ta kuce mishi bai same ta tare da limami wanda kasance liman musafiri ne sai shi zama in ya zamna shi ta yashi sallama to wannan ita ma ana kiranta ummul julusi ta koma irin waccan sifa wadda mun kai ta duko to to shi na kaga yanzu in mun kai wannan muka kare da wannan to shi na kuma ce au au hofin bi hadarin au hofin bi hadarin haka nan kuma salata hofin bi hadarin wanda ya kasance liman ya kasa jama'a kashi biyu wannan watan lihadirin A adaraka sani zace musafirin munkai ta ofofin bi hadarin duk sura su guda ba su da bambanci Haufin bi hadarin liman ya kasa jama'a kashe biyu jama'a ta farko ya musu raka'a biyu kai ko da ka taho an yi raka'a ta ɗaya ka samu ta biyu da ka samu ta biyu shikenan ka ga liman nan wa'annan jama'a in sun kai in sun kai in yi musu tahiya zai zaman ne ne in yi zaman ne ne su tashi su kawo raka'a su biyu da an ka biyo su su kaga ba su da bina'i dan sun samu ta ɗaya sun samu ta biyu in sun ka tashi za su kawo raka'a ta biyu da ta uku mai fatiha babu sura su yi tahiya su sallame su koma hatsari makiya jama'a ta biyu ta taho shi musu raka'o'i guda biyu masu fatiha babu sura in sun ka tashi su kawo abin da an ka biyo su kaza'i ke ne masu fatiha da sura to kai ko da ka taho kana cikin jama'a ta farko amma an tsere ma da raka'a ta ɗai ka samu raka'a ta biyu da ka samu raka'a ta biyu to kai adda irin wannan hukunci addamar bina'a alal qada'i ashe kenan ka ga nan inda liman ya zauna ko da liman ya zauna raka'a guda gare ka liman ya zauna kana da raka'a guda liman ba tashi zai zama ne zai yi in ɗan uwanka sun ka tashi cika sallar surka a biyu kai ko uku an ka biyo ka in ka tashi sai ka kawo mai fatiha babu sura sai ka zauna kana da duke nan wurin zaman ka na ba wurin zaman liman na ba dan ta uku ta haka nan kuma sai ka koma tashi ka kawo raka'a ta hudu in ka kawo ta hudu ita ta hudu liman da ya miƙe tsaye ko amma da kasance mai miƙe bishiya na zamani, ita ta hudu ne kai kuma ta uku ɗinka ta wajen safi ahirtul imami wazolan ta kun saniya taho sai ka zamna wurin zaman liman na sannan ka tashi ka kawo ka a ce ne ta kuce maka a za'i kenan sai ka tashi ka kawo ta in ka kawo ta kai fatiha kai sura ka zauna kai ta hiya ka sallame sallaka ta ƙare to shi na ya ce. wa idza jtama'a bina'un wa qada'un da ra'ifin adraka alwustaini aw ihdahuma aw lihadirin adraka saniyati salati musafirin aw khawfin bihadarin qaddama albina'a 'ala alqada'i wa jalasa fi ahirati al-imami wa law lam takun saniyatuhu Barcelona الحمد لله